Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa mu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel ta ADK Sky Media TV. A wannan shine darasi na farko a bangare na biyu a cikin mu na koyon kwamfuta. A baya mun yi darussa akan yadda irin kwamfutar da ya kamata ka saya sannan amfanin keyboard da yadda za ka kunna kwamfuta da yadda ya kamata ka kashe idan keyboard ɗinka ya lalace ya za ka amfani da ya za ka yi ka yi magance shi da dai sauransu mun yi darussa a baya da haka bayan mun gama da irin seti-setin da ya kamata ka yi wa kwamfutar ka bayan ka gama wannan sai kuma aiki da kwamfutar kamar yadda muka sani a ɓangare da dama musamman mutanenmu sukan samu kwamfuta ka ga mutum ya samu kwamfuta amma bai san ya za yi ya fara aiki da ita ba bai iya aiki da ita ba abu kaɗan sai dai ya je a yi masa ko kuma yana ji yana gani ba zai iya amfani da ita ba to da haka wannan darasi zai ba wa musamman waɗanda suke so su koyi kwamfuta damar koyon kwamfuta da kuma damar gane abubuwan da ya kamata su koya sannan waɗannan abubuwa za su matuƙar taimaka musu a duk inda suka tsinci kansu inda dai matuƙa za su yi mu'amala ne da kwamfuta wannan darussan da za mu yi za su matuƙar taimaka musu da haka ba ta raba ta lokaci ba a cikin darasinmu na farko yau za mu fara darasi ne akan abin da ya shafi Microsoft Word kamar yadda muka sani duk ma'aikatar da ka je duk inda ka je kafe ne menene duk inda ka je in mu'amala da kwamfuta ake yi matuƙar ba programming za ka yi ba ko wani abin da ya shafi drawing ko wani waye ko wani waye to za ka ga Microsoft Word ne mafi yawan aikin da ake da shi ko Microsoft Word ko Excel ko PowerPoint ko Microsoft Access waɗannan su ne to da haka ciki cikin wannan channel Allah da kuna bibiyar mu za mu kawo muku darussa akan waɗannan Microsoft Word, Excel, PowerPoint da dai sauransu ba don komai ba sabida a matsayinka na wanda baka da ilimi na kwamfuta ko kuma kake son ka samu ilimin kwamfuta ya kamata ka fara da waɗannan domin me waɗannan su ne basic abin da ya kamata ka iya aiki da su a cikin kwamfuta sannan sai mu zo mu shiga abin da ya shafi su programming da yadda za a yi marketing kasuwanci da yadda aka samu kuɗi online da dai sauransu waɗannan su ne basic da ya kamata 'yan uwanmu su gane musamman hausawa su koya waɗanda ba su shiga makaranta ba ko sun shiga ma dai ya kamata duk wani mai kwamfuta a ce ya koyi wannan to don haka muka ga ya kamata a wannan channel mu kawo muku irin waɗannan darussan sannan daga baya in Allah da sai mu dinga kawowa yadda ake samun kuɗi ta intanet da ya kai programming da ya kai website blogging ne youtube ne da dai sauransu duk abin da muka samu dama in Allah da mu dinga kawo wannan channel da haka ba tare ba lokaci ba za mu shiga cikin bidiyon kai tsaye To bayan haka idan ka shigo cikin kwamfutar ka kamar haka, abu na farko da za ka fara yi shi ne idan ka duba uh, wannan desktop na kwamfutar ka wannan idan baka ga Microsoft Word ba, to idan an yi installing kenan in ba yi installing ba sai ka je a daura maka shi a hankali kuma za ka yadda za a daura su. so da haka za ka zo cikin kwamfutar ka ko ka zo nan start abin nan start button din nan wannan sai ka danna shi ko kuma ka zo nan shi ya fi sauki kawai gashi nan nan searching sai ka danna idan ka danna search idan ka danna za ga ya kama fuska kamar haka idan ya kama fuska kamar haka abinda aka fara a nan gurin wajen typing sai ka rubuta word da haka sai ka rubuta WORD word kenan ya eh, kana rubuta word zai kawo maka ga Microsoft Word nan da mu amfani da Microsoft Word 2016 ne da haka sai ka danna double click alamar madanni na hannun hagun so biyu kenan shine ake cewa double click sai ka danna double click sai ka dan saurara kaɗan zai buɗe maka to idan ya buɗe maka za ka gan shi kamar haka za ga kama fuska kamar haka to idan kana amfani da windo ne wanda ya, ya, microsoft word ɗin da kake amfani da shi idan ba activated ma'ana ba abin nan ya yi outdated ne ma'ana kana amfani da crack ne zai kama fuska kamar haka ma'ana cracking ba na kuɗi ba in ba na kuɗi kake amfani ba shine zai kama kamar haka sai ka danna close to idan bai kama wannan ba kuma babu ruwanka in ya kama fuska kamar haka sai ka zo blank page wannan shi ake cewa blank page wannan shine page inda ba komai a cikinsa sai ka danna double click a ciki alamar madannin hannun hagun so biyu shi ake cewa double click so idan ya kama fuska zaka ga fuskar kwamfuta kamar haka abu na farko kafin mu je mu fara abin da ya kamata abu na farko abin da ya kamata mai kallo ya fara sani shine nan gurin nan da waɗannan wadanne guda uku da kuke gani ga sunan daga sama wannan su ake cewa quick access toolbar wannan quick access toolbar kamar yadda muka sani an ce quick dai sauri ne access kuma da tauri zaka samu damar shiga ma'ana da sauri za ka yi accessing abin da kake so ma'ana in wani abu kai ma da wuri za ka samu ba tare ɓata ba sai ka je ka dinna mandan sai ka dinna wani waje ka shiga nan ka shiga nan ba da wuri za ka iya accessing shiga cikin abin da kake so shi ake cewa quick access iya nan kenan daga nan iya nan so ake cewa quick access toolbar sannan sai nan gurin wannan wajen document din nan wannan document shi ake cewa document title so da haka wannan document title din sunan idan kai saving file din ko kuma wannan page in mun yi saving din sa anan zaka ga sunan saving uh, sunan file din shi ake cewa document title sai nan kuma da kuke gani sign in wannan shi ake cewa sign in ma'ana Microsoft account signed in idan kana da account a Microsoft Word uh, to za ka iya shiga sai ka sa password ɗinka da username ɗinka don haka wannan kuma shi ake cewa collapse button a uh, collapse ribbon eh, ko kuma ka ce E, ka collapse ribbon da shi ake cewa wannan kibiyar nan ta nan gurin da haka wannan gaba ɗaya sai ake cewa quick access gaba ɗaya wannan layin shi ake cewa quick access to da haka a quick access din nan sai nan ƙasa kamar yadda muke gani wannan blue ɗin shi ake kira quick access gaba ɗayan su wannan a cikin quick access akwai document title akwai microsoft word sign in so da haka ƙasan nan kuma wannan ƙasan blue ɗin wannan da kuke gani tun daga nan gaba ɗaya har zuwa nan shi ake cewa abin nan ribbon gaba ɗaya wannan shi ake cewa ribon, gashi nan nan gurin gaba ɗayansa shi ake cewa ribon. da haka nakan maimaita sau biyu saboda waɗanda suke kallo a cikin site wannan bidiyo ma'ana idan an tambaye su cikin jarabawa su tuna duk abin da muka faɗe shi sau biyu ko sau uku muka iya tambayan shi a cikin jarabawa da haka a lura sosai duk abin da muka tambaya muka maimaita sau ɗaya sau biyu to da haka mai kallo ka saurara ka kula <laughs> da haka wannan shi ake kira me ribbon wannan gaba ɗaya wannan nan gurin wannan farin ƙasan bulun nan wannan sama shi ake cewa quick access gaba ɗayansa da haka wannan shi ake cewa ribbon so wannan kuma shi ake cewa wannan gaba ɗayansa wannan feji farin da kuke gani shi ake cewa document page document page wannan shi ake cewa wannan kuma inda kuke ga alamar tsinken nan ya canja gashi nan yana blinking gashi nan wani abu yana fitowa shi ake cewa insertion point insertion point so da haka kafin mu shiga wani guri gaba daya bari mu kara zuwa kasa mu kara zuwa kasa nan kuma kasan nan gashi nan nan shi ake cewa abin nan status bar wannan shi ake cewa me status bar wannan kasan nan gashi nan page zai gaya maka page na nawa ne zai gaya ma page na nawa ne gashi nan page na nawa ne page na ɗaya kalma guda nawa kalma nawa zero word babu wani kalma ko ɗaya shi ake cewa status ba wannan kuma shi ake cewa zoom abin nan slider zoom slider wannan zaka iya kara zoomin kaga kunga zaka iya zoomin page naka zaka iya shine amfanin sa da haka wannan kuma amfaninsa shine me shine kallon peji na nawa ne sannan word na nawa ne so da haka ba ta rabata lokaci ba wannan quick access din shi amfanin wannan na farko shine saving wannan shi ake yin saving misali idan na yi rubutu a nan na zo na rubuta misali mu rubuta misali Mr. ADK misali mu rubuta Mr. ADK sai muke so mu yi saving file din sai ka danna wannan saving din muna dannawa ko ka danna saving ko ka danna control da S control plus s ka danna control za ka control a jikin keyboard ɗin kan kana son kai saving in ma ba za ka danna wannan ba control plus s da haka wannan shi ake cewa redo undo kai wannan shi ake cewa undo wannan shi ake cewa redo to shi amfanin wannan undo din misali yanzu ba na rubuta misali na rubuta adk misali bari mu rubuta sky sky media misali mu rubuta sky media to misali bari mu yi mistake in goge kun gana goge wannan kawai kana danna wannan zai dama da su misali yanzu kana danna wannan zai dama da shi kun gani muna danna yana dama na da sky medium mu kun gani to wannan shi ake cewa redo misali kawai kai mistake ka goge abu kana goge abu kawai kana redo za su dawo kun ga muna danna shi yana dawowa kun ga duk abin da muka rubuta sky media yana dawowa shine amfanin sa shi wannan kenan na nan sannan shi ma wannan kuma undo misali yanzu bari mu koma baya shi kuma zai dinga goge maka ne gaba da baya ne me ka bari baya kake so ka dawo ko gaba shine undo da redo shine amfanin waɗannan abubuwan shi ake cewa quick access da haka idan kuma undo kake so ka yi amfani da wannan a matsayin ba za ka yi amfani da nan ba kana so ka yi amfani da keyboard ya ma redo ma'ana ya dawo ma abin da ka goge na baya ko kuma ya kai ka abin da ka goge na gaba to shi sai ka danna control da z control z shi ake cewa redo a undo kai da haka redo kuma shine control uh, control y control y control da y da haka wannan su ne amfaninsu a takaice da haka wannan kuma da kuke gani wannan uh, quick access din nan wannan gashi na nan wannan yar alamar kibiya din shi ake cewa uh, da haka idan ka danna amfaninsa a takaice amfaninsa shine wannan idan ka danna shi misali bari mu danna shi ku ga amfaninsa idan ka danna shi to kun ga mun danna shi ya kama na waɗansu alamai guda anan anan guda nawa ga su alama ga sunan dai har ƙasa so don haka idan ka danna nan new zai kara zai ƙara ma wani abu ne yanzu kamar yadda muke gani ga guda daya wannan saving ne wannan redo wannan undo da haka idan ka kara danna tick kamar yadda kuke gani kun ga ga saving nan wannan shine alamar tick din da ka gani anan shine anan da haka muna cirewa saving za ku ga saving wannan ya gudu bari mu gwada cirewa kun ga ya gudu kun ga babu shi ba saving anan to shine amfaninsa idan ka zo ka ga naka babu kawai sai ka danna wannan alamar kibiyar ga ta nan yar karama idan ka danna sai ka zo ka danna good akan akan saving bari mu danna good akan saving kun ga ya zo mana nan gurin so da haka bari mu je mu danna mu zo mu cire wannan undo din shi ma kun ga ya gudu bari mu je mu cire redo tick din kawai zaka danna in akwai tick akan sa ka sake danna zai gudu kunga iya saifin ne ya rage to wannan shine amfanin quick access da haka inda zaka ƙara quick access ɗin ka ƙara su su yawa in kana son duk zaka je ka danna tick misali yanzu mu ce to mun danna 7 bari mu danna undo kunga undo ya bayyana bari mu danna redo shi ma ya bayyana ga redo ya bayyana misali mu je mu danna misali me za mu danna mu danna new shi ma za ku ga new ya bayyana gashi na new blank page kenan empty page kun gani ya rubuta me blank page to dan haka sai ka zo ka danna in ka danna open ma zai bude za ga alamar open kenan gashi nan file anan kana danna zai bude maka page so dan haka wannan email wannan quick gashi nan quick print wannan print review ko kuma spelling duk dai ga sanin duk abin da kake so za ka iya karawa a quick access ɗinka wannan shine amfanin wannan irkibiyan so don haka ba ta rabata lokaci ba za mu je mu shiga da haka shi wannan kuma home ne kamar yadda muke ganin wannan shine home gaba ɗaya idan misali ka yi kwafe wannan idan ka kwafe misali mun yi highlight wannan shi ake cewa highlight za ka danna alamar madanninka na hannun hagu ka danne shi sai ka ja kusonka to za ka yi highlight idan kuma ba za ka iya amfani da wannan ba ko ba za ka yi amfani da wannan ba sai ka danna control da a misali mu danna control a kun ga ya highlight gaba ɗaya shine highlight all control a idan ka danna highlight all sai ka danna left click sai ka danna copy ko kuma mu danna kot mu ɗauke shi mu ɗauna kot muna danna kotin mun ɗauke shi so da haka nan gurin kamar yadda muke gani kafin mu danna kotin bari mu mayar baya kafin mu danna kotin da babu wannan paste ɗin to amma yanzu misali idan muka goge wannan mu ce mun goge shi muna zuwa muna danna paste zai bayyana wannan shine amfanin paste idan ka copy abu kenan ko ka ɗauke shi idan ka zo ka ajiye kuson ka ka danna kana dan paste zai bayyana abin da kake so din kamar yadda kuke kun ga ya bayyana shine amfanin shi wannan shi kuma wannan cut in cut in inda muka shiga wannan kuma copy so da haka wannan a takaice kenan bayanin wannan kenan sai mu zo abin da ya shafi nan gurin nan gurin kamar yadda muka sani a shi ribom din nan yana da me yana da command kala kala yanzu nan gurin command ne gaba ɗaya nan iya gidan wannan ne iya gidan cut da paste ne da waye da format printer da waye waye gashi nan shi ma nan iya gidan menene iya gidan rubutu ne font gashi nan rubutu kake so ya girma ko a samar kala ko a sa waye gashi nan alamar sa nan don haka nan kuma iya gidan mene iya gidan paragraph ne nambobi kake so paragraph a nambobi kake so ya bayyana ko kuma me wannan ma iya gidan style na rubutu ne gashi nan ala kalar rubutu wani iri kake so rubutu manya-manya ko ƙanana ko wani irin design kake so so da haka bari mu fara mun yi amfani da cut da paste misali dama abin da sa muka yi cut muka yi pasting da cutting a nan gurin misali yanzu bari mu rubuta bari mu yi rubutu haka misali mun yi rubutu pat-pat-pat, pat pat misali oh shit mun je mun shiga wani guri ganin danne danne da wuri so bari mu koma baya so kamar yadda muke gani shi nan mun yi rubutu a to kamar yadda muke gani mun yi rubutu a nan gurin sai muke son mu me misali sai muke so mu kwafe shi to nan gurin kun ga gashi nan kwafi amma kuma ba za mu iya kwafi ba ko mun danna ba zai kwafi ba ko kwatin ko wannan ba zai dannu ba sai ka yi highlight ma'ana sai ka yi sai ka yi highlighting da zarar ka yi highlight kun ga abin ya yi haske to amma bari mu ɗauke kun ga yanzu za mu iya kwatin mun ga ba mu dama mu iya kwatin za mu iya kwafi so da haka in baka yi highlight ba in baka yi highlight rubutu ba to ba za ka iya ɗauke shi ba ko kuma ka ka kwafo shi ba so da haka bari mu kwafi mun kwafe iya nan mun ɗauke za mu ɗauke iya nan gurin sai mu zo nan gurin kwafi in kwafi muke so irinsa muke so ya bayyana a ƙasa a ƙasan nan to sai mu copy in kuma ɗauke shi muke so mu yi mu kawo shi ƙasa sai mu danna code ba shi na alamar almakashi sai ka danna shi idan ka danna code kun ga rubutun ya ɗauke to sai mu danna enter kun ga kusan mu wannan inserting point ɗin mu ya zo ƙasa sai ka danna wannan first sai ka zo nan kana danna first wannan abin da muka ɗauke a nan gurin zai zo ya bayyana a nan gurin kun ga ya bayyana to wannan shine amfanin cutting the pace amfanin cut cut daukewa gaba daya wannan kamar move kenan move na waya da ake yi ko kuma ka dauke abu a waje ka canja mar guri wannan kuma ka kwafo shi wannan kuma paste ka zuba a gurin a gurin da kake so zaka zuba to wannan shine amfanin wannan a takaice wannan format na eh, painter ne da haka wannan bayan zamu yi amfani da shi ba sai a gaba so da haka sai nan gurin kuma misali yanzu nan shine ake cewa nan wannan drop down menu wannan shi ake cewa drop down uh, arrow drop down arrow da haka idan ka danna shi za ka ga alamar abubuwa sun bayyana bari ka ga mu danna kun ga mun danna shi to kalar rubutun da muke so wannan ɗinmu ya canja shi zai bamu to amma kar ka manta in kana son ka canja rubutu fa duk abin da kake so ka canja shi a Microsoft Word sai ka yi highlighting ɗinsa ma'ana sai ka yi sai ka yi highlighting ɗinsa kamar yadda muka yi ɗazu za ka danna left click sai in ka danne shi daga nan za ka danna gefe ƙarshe za ka zo sai ka danna sai ka yi haka sai ka bi ka ja mouse ɗinka kansa idan ka ja to shine rubutun zai canja da haka bari mu je muna yi kuna ga rubutun kalar rubutun yana canja times roman area gashi nan kun ga kalar rubutu yana canja idan baka yi highlighting ba kuma ko za ka yi so dubu rubutu ba zai canja ba wannan shine a takaice bayani akan shi wannan kenan drop down arrow din nan so da haka bari mu zaɓi katon nan mun zaɓi kato kunga ga kamar yadda muke gani kun ga rubutun ya canja ya sha bamban shine amfanin shi wannan canja kalar rubutu ne so da haka ita kuma wannan Bolt ne in kana son rubutu ya zama manya manya sai ka yi highlight shi ma sai ka ƙara musu girma to kamar yadda muke gani shi wannan a bolt yake dama asalin sa ya zama mai highlighting wannan sai mu danna wannan bolt in ka zo ka danna eh sai ka yi alatin sai ka danna wannan b din shi ake cewa bolt. kaurin rubutu kenan sai ka danna sai ka ga kaga kaurin ya sha banban da shi da wannan to wannan shine a takaicen a takaicen takaicewa bari mu dan yi zoomin a ga amfanin zoomin din nan rubutun kun ga rubutun mu sun girma to shine amfanin wannan aro na kasan nan da muka ce zoom slider din wannan idan ka dan ja kaɗan zai zumi in ka ja baya zai koma baya so da haka min dan zumi ne domin mai kallo ya kalla wannan kuma shi ake cewa italic zai kwantar ma da rubutu don haka sai ka sake a latin idan ka danna shi za ga rubutun ya dan karkace kun ga ya dan karkace kun ga yana karkace yana dawowa wannan kuma underline kana son ka sa underline ka sa irin zane a ƙasa din nan a ƙasa rubutu saboda abin da muka rubuta ba dai ba abu ne wanda ta san shi kwamfutar shi yasa ta ba mu jajaye a ƙasa shine ta bamu ja anan so dan haka abinda zamu yi bari misali bari mu rubuta mata bari mu ce mata name ai ta san name misali mu ce name is let's say computer ai ta san waɗannan kwamfuta misali kun ga bata nuna mana ta nuna mana bata nuna mana jar rubutu saboda ta san rubutun idan kai ka kwamfuta tana nuna ma jar rubutu a ƙasan nan to bata san abin bane dan haka ko da rubutu kake na turanci kaka ta nuna ma ja to ka tabbatar ka kai spelling mistake ma'ana wajen spelling din kai kuskure Da haka nan sai ka sake highlighting ɗinsa sai ka danna underline in ba kana son ka fitar da underline kun ga underline ya fita muna son mu fitar da wannan kwanciyar da yi sai mu ta sake danna shi kun ga ya dawo tsatsaye in muna son mu canja shi ya zama karami irin na da sai ka fitar da shi a bold kun ga ya sake zama karami to wannan shine a takaice in kuma kana son ka cancel ne sai ka yi latin wannan sai ka danna ab din nan zaka ga irin misali kaga ya ja layi kan rubutun wannan shine a takaicen takaicewa da haka wannan kuma zaka ga in kana son misali yanzu misali ka sa wannan two din misali a gaban kwamfutan nan ka sa misali bari mu fitar da wannan zanen wannan two din da muka sa sai ka yi highlight a iyakanta idan ka yi highlight kana son ta zama yar karama to in ka danna kun gani ta bada me misali in kana son ka rubuta H2 misali H2 H2O misali na ruwa kenan HO2 ko H2O ne H sai ka ce H2 misali H2O to sai kake son misali a project kake yi ko kuma kana rubuta wani kana son ka dawo da wannan ya zama karami sai ka zo ka danna wannan x din ga ta nan tu karama a wajen ko ba tu ba nan namba ne ma in ka zo ka danna in ka zo ka yi highlight a kanta sai ka taɓa wannan to wannan shine in kana son na sama ma sai ka taɓa wannan wannan shine abin da ya shafi rubutu wannan kuma kana son ka ƙara girman rubutu ba tare da ka yi abin nan ba sai ka yi highlighting a kansa sai ka ƙara girmansa kamar yadda kuke gani sai ka dinga danna ko ah, abin nan a din nan kana ƙara girman sa in kuma kana son ka san number da kake so ka sa sai ka danna wannan gashi nan drop down arrow kasan nan ba wannan ba drop down arrow na jikin nambobin nan idan ka danna sai ka zabi number da kake so rubutun naka ya koma mu je muna so ya koma 14 kun ga ga 14 nan to wannan shine a takaice wannan kuma kasa ne in kana son ka mayar da shi rubutun naka ya koma ƙanana shine aka zo ka dinga danna wannan kun ga kamar yadda muke gani wannan kuma shi zai baka kalar rubutun ya zama rubutun wani irin style ne so da haka in ka danna drop down zai fito maka da su kuna gani kamar yadda muke gani na gani kamar yadda ake gani kun gani yana caccanjawa misali bari mu zaɓi wannan kaga mun zaɓe shi kun ga yadda ya kasance to wannan shi zai baka dama wannan kuma shi zai baka damar yadda zaka sa a bayan rubutun ka sa fenti misali bari mu ce za mu sa bayan rubutun muna son ya zama muna son rubutun bayan sai zama baki sai ka zo ka danna shi wannan baya baki yake zama da shi highlight color text color in ga bayan iya bayan mun mai da bayan wajen baki so da haka wannan kuma iya rubutun ne zai koma misali mu ce rubutun muna son ya koma ja in ga H2 iya shi muka yi highlighting da haka shi sai ya koma ja wannan baya ne bayan rubutun ne zai koma kalar da ka bashi wannan kuma rubutun ne zai koma kalar da kake su. don haka wannan shine a takaice iya abin da ya shafi ribon kafin mu zo mu shiga paragraph don haka a darasin mu na gaban Allah da mu yi magana akan paragraph da sauran style na rubutu don haka ba ba ta lokaci ba muna roƙon ka idan wannan shine subscribe eh, wannan shine ziyartar ka na farko wannan channel muna roƙon ka da ka danna alamar subscribe domin duk lokacin da muka daura bidiyon da za su amfanar da mu su amfanar da mu gabaki daya kar ku manta ai like ai share domin sauran yan su, ma su gani su amfana assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu haɗu a bidiyo na gaba.